kamar yadda na faɗa ran da muka fara cewa wannan littafi Allah ta'ala ta ubani ikon karantar da shi shekara goma sha biyar da suka wuce a masjidin ƙur'an ganin fa'idar sai sa a wannan karo muke maimaita shi bayan shekaru ɗaya ɗaya shekara goma sha biyar kuma wannan albarka ɗin ya sa littafin a yanzu haliyan an fassara shi zuwa ga sama da yarurruka sama da guda ɗari a duniya me alama alama na cewa Allah ya sanya albarka a littafi din na da na biyu kuma da alamar cewa akwai kyakkyawan zaton cewa wanda ya aikin shi mawallafin Allah ya karbi aikinsa akwai kyakkyawan zaton haka saboda tasirantuwa da takaddu ko rubutu ko wa'azi na tsawon lokaci ba mu da ilimi na yaƙini amma dai akwai alama da ke nuna cewa lalle aikin da aka yi ana fatan Allah ta'ala ya karbe shi mu ma da muke karanta wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi aikin daga gare mu ya kuma ba mu ikon aiki da shi insha Allahu ta'ala dare da rana ina fatan ba wai daga mun kammala ba in Allah ya ja kwanan mu zuwa wani lokaci nan gaba za mu samu lokaci da za mu yi fassararsa da harshen turanci kamar yadda aka yi da hausa ya zama fa'idan bai takaitu kadai zuwa ga 'yan uwanmu da ke jin yaren hausa ba har ga 'yan uwanmu da ke jin yaren turanci suna iya amfanuwa da shi amma ba dole sai a nan masallaci ba da an riga an yi shi mai iya yiwa a wani wuri ko abin da ya kama da haka allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya a gaba na gaba kuma littafin kamar yadda sati da ya gabata aka samu wani bawan allah ya saya fi sabilillahi ya raba muna roƙon allah ya biya shi da gidan aljanna yau ma an ƙaro copies ga waɗanda ba su samu ba suna iya samu ni ma ɗin sati da ya gabata an ba wani ɗaya shi ma ya bani shi sa yau ban zo da ɗan ƙarami irin na aran ba to shi ma aran ma samu da ya ɗan babba ko amma dai nawa ya fi naka girma ka ɗaga su gani a gani nawa ya fi na anaran ma <laughs> kuma ya dace a ba aran man babba ne amma ni sai zama wanda ya samu ne injiniya ibrahim kuma na samu nasa so waɗanda ba su samu ba insha Allah sai a basu sati da ya gabata na ce banda double in ka karbi ɗaya ya isa in ma ka batar ba za ka ƙara karba ba ƙara ma samu babba a ƙara ma kai faɗan gata ne a wurin nan da alama Allah ta'ala ya yi albarka yana shigo da shi to babban ladan ya ce akwai wani bawan allah ma ga kawo katon kwali yana zaton na littafin ne to ina littafin ne a shigo da shi a raba shi fi sabilillahi sabil ko <laughs> insha Allah za a raba sabil insha Allah wadanda suka saya Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai a arama ina za mu tashi yau za mu tashi arama ya ce akan addu'a ta farko insha Allah ta'ala in zai na bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akthar istiqadi minan nawm za mu tashi a babi na farko wannan kwali guda ina ga takardun ne go eh to sai eh shaidin ne ko to shi ma sai a raba fi sabilillahi lillahi eh, amma banda dubul ko insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu babi na farko shine azkarul istiqaz min an-nawm zikirorin farkawa daga bacci bacci darura ce ta dan adam Allah ta'ala ya mana baiwa da kuma ni'ima da cewa muna yin bacci mu su huta jikinmu ya huta hankalinmu ya huta kalmar annawun ƙur'ani ya ambace ta kamar sauno ta zo a ƙur'ani barin gwada harjinku ya kai kamar guda ya kai eh, ce huwa ladi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subutan sura kenan suratul furqan kenan ko aya ta 47 to kaga anan muhallu shahid daga cikin hikimomin bacci da Allah ta'ala ya laburta mana a ƙur'ani shine cewa lokaci ne da jikinmu yake hutawa lokacin da muka kwanta bacci jikinmu yana hutawa kaga gangan jiki ya huta memorin ka ya huta tunanin da kake yi mai daɗi da mara daɗi duka sai ka huta sai kuma ka shiga wata duniya ta daban duniya ta daban shine watakila ka shiga duniyar mafarki a duniyar mafarkin nan sai ga warkin ka zama tsuntsu daga nan ka tashi fur ka tafi aikin hajji ka sauka a jidda kuma sai ka zama mutum sai kai shiga kawai makka ka san dan adam wani kuma a lokacin da yake baccin sai ya baccin wai gashi nan a cikin banki babu kowa kai ka ji dan adam da son kai wai gashi a banki ba kowa a wurin to in ba kowa naka ne <laughs> to kaga in kaga ana mafarki to bacci mafiya yawan yayi daɗi jiki yayi mai jiki ya huta shi yasa bacci aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yanzu muna zaune a nan wani a cikinmu sai bacci ya ɗauke shi ya kwanta yana bacci a masallacin annur mu muna darasin hisnul muslim amma shi sai mafarki a yanzu daidai lokacin nan gashi a gindin ɗakin ka'aba yana labbaik allahumma labbaik kuma tabbas ya gan shi a kaban kuma a wannan mafarkin da yake iya da yaƙinin yana wurin sai ya farka sai ga ana karatun azkarul istiqadi minan nawm sai ga yana haka shi kada yana ta haka yana ta haka dan adam kenan so kaga wannan ke bayyana mana bacci aya ce ta Allah subhanahu ta'ala, ta inda mutum yakan yi kuna tare da shi amma sai fita a duniyar da kuke ya ma tafi wata duniyar da ba kuma san ina ya je ba kuma ya dawo shi yasa Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa butiga'ukum min fadili sai ce inna fi dhalika laayatin liqaumi yasma'un wannan zai zama wani sura kenan zai zama cikin suratun rum kenan aya ta 23 kaga Allah ta'ala ya ce yana daga cikin ayoyin san aka ce ayoyi sune ne miracles wato na daga cikin mu'ujizozi na Allah subhanahu wata'ala baccin da kuke a dare kai har ma da rana yana kama ku yi baccin wannan bacci da kuke Allah ya ce aya ce da za ta ƙara wa mai imani imani in dai kana da imani to bacci yana kara muku me yana kara muku imani din saboda kana zaune a wuri kana iya mafarki kana bacci a nan jikinka na nan iya tare da mu watakila ba makon kana baccin ba amma baka san me muke yi ba gaba ɗaya ka zama off completely a wurin da muke maybe ka yi mafarki ka tafi wata duniyar maybe ka je ka america ka je saudi arabia ka je dubai ka je china dukka a cikin mafarkin naka kana ta fama da jirgi ku sauka a nan ka yi connection ka tafi can duk har ma watakila ka yi sati biyu a cikin tafiye-tafiyen da kake baka huta ba amma kuma duk darasin da ake awa ɗaya ne a wurin kuma a lokacin an fara darasin ka fara baccin kuma ka farka ba a gama ba amma kai a wannan mafarkin ka yi tafiyan sati biyu ko wata biyu ko shekara biyu shi yasa Allah ta'ala ya ce waja'alna naumakum subata shi yasa muka sanya baccinku ya zama mai hutu gare ku kuma aya ce ta Allah waja'alna naumakum zai zama cikin wani sura suratun naba aya ta nawa aya ta tara zai zama ku? Allah ya rufa mana asiri don haka bacci aya ce ta Allah mun gode wa Allah da ya mana baiwa da shi me dalili a aljanna ba sai ka yi bacci ba saboda aljanna babu damuwa babu matsala babu gajiya babu shiga kunci ba bakin ciki babu tozartuwa balle ka buƙaci ka huta amma a duniya akwai gajiya akwai kuncin rayuwa akwai rashin lafiya akwai ababe da dama da jikinka ke bukatan ya huta yasa an ka kwanta bacci jikin yana hutawa amma duk da haka akwai gaban da kuma ba in kai bacci binciken likitanci ya tabbata cewa su suna aiki ba sa tsayawa in suka tsaya kuma ran ya bar jikin gaba ɗaya maybe ba zai dawo ba na farko suka ce kwakwalwar ɗan adam tana aikin yana bacci na biyu lungs ɗinka na dama da hagu guda biyu ne ga su a idan kana bacci suna aiki ta inda suke ɗaukar iska su shigar su fitar na uku zuciya da ke nan wurin da alakarta da liver zuciyarka tana nan ɓangaren hagu Liver ka na nan Su da aiki wajen pompin jini a jiki da makamantansu amma ko su kansu aikinsu yakan sawwaka lokacin da ake bacci bai kai lokacin da ake farke ba idan kana baccin to capacity aikinsu ana rage shi da nauyin da ke kansu sai su yi switching daga wani aiki mai tsanani zuwa ga wani aiki mai sauki shine kawai na tabbatar da lafiyar jikinka Shi ne ake kana numfashi iska na shiga na fita kuma jininka yana aiki baya tsayawa sai dai aikinsa yana raguwa a lokacin da ka yi bacci duk waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala koma bayan waɗannan mafiya yawan gaban jiki duka suna hutawa ne mafuhum tayyib sai a karanta addu'a ta farko a ran ma kamar yadda na faɗa zai karanta na farko shi kaɗai. na biyu insha Allah sai mu biya tare da shi idan yayi sai mu maimaita bayansa na uku kuma ni zan karanta sai na yi fassara tare da ca ba za mu rika bata lokaci mai tsawo a fassara ba za mu rika bi ne kawai briefly don mu cire ɗan fa'idodi da ke ciki mu fahimci ma'anar addu'a idan kana karanta ta ka rika tunawa cewa ga ma'anar zuciyanka na bibiyan ma'ana ita addu'a ta fi tasiri idan kana yin ta ka san ma'anarta mafhum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 ya yawa a raba ta biyu ko uku yadda ka gada dama alhamdulillahi alladhi a hayana alhamdulillahi a ahyana ba'dama amatana ba'dama wa ilayhi nushur wa ilayhi ah, alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi wanda a na ya rayar da mu ba'ada ma matana bayan ya ɗauki ranmu lokacin da muka yi bacci wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi za mu koma a ranar tashin kiyama wannan hadisi duk da malam bai kawo da suka ruwaito ba malaman hadisi sun kawo hadisin nan daga wajen manyan sahabbai guda biyu da suka ruwaito shi abu azib radiyallahu an shi ma ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi wanda imamu muslim rahmatullahi alai ya kawo shi a littafi na hudu namba na dubu da tamanin uku. so hadisi ne wanda yake ingantacce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kalmar alhamdulillah kalma ce sananniya a bakin dukkan musulmi saboda kalma ce da mun saba da faɗanta duk lokacin da ka samu wani abu mana jin daɗi ko wani abu suka ce alhamdulillah kuma ƙur'ani ya karantar da mu yawan aiki da kalma ta alhamdulillah a babin harji barin tambayo kafin na wuce sau nawa alhamdulillah ta zo a ƙur'ani sau sha ɗaya ustaz ai ya fi dubul ɗin haka ma alhamdulillah ta maimaito a ƙur'ani sau ashirin da uku sannan alhamdulillahi rabbil alamin ta maimaitu sau nawa alhamdulillahi rabbil alamin ta maimaitu ita a cika a wannan sau shida sannan surori guda biyar a ƙur'ani sun fara da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa zai iya bani su duka biyar ɗin suratul fatiha ɗaya sai ta biyu kada tsallake suratul an'am suratul kahfi suratul saba sai ta biyar suratul fatir waɗannan dukkanin biyar sun fara da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mafhum tayyib don haka alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine wasful jamal bil jamal shine siffata abu mai kyau da kyau kuma an ce alhamdu iya ishara ne zuwa ga godiya da yabo ga Allah a babin girmamawa kana girmama abin da kake yabonsa kake gode masa allazi wanda a hayana ya rayar da mu wane ne ya rayar da mu shine Allah subhanahu wa ta'ala adama mata na bayan ya ɗauki rayuwarmu da wannan malamai na ƙur'ani da hadisi na musulunci suka tabbatar da cewa bacci idan mun yi bacci Allah ta'ala yakan cire ranmu a jikinmu saboda me saboda farkawa kai a bacci kana farkawa a bacci baccin rana ne ko baccin dare ne abinda da ake so kana juyi ka bude sai ka ce alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kana gode wa Allah da ya dawo maka da ranka Allah ta'ala da ya rayar da kai bayan ya ɗauki ranka malamai suka ce amma akwai bambanci tsakanin ɗaukar rai na rasuwa da kuma ɗaukar rai na bacci ɗaukar rai na rasuwa shine gangar jiki da ruhi ɗin ana yanke su. amma lokacin da aka cira ranka kake bacci kuma ba a yanke alaƙar gangan jiki da kuma ran naka shine bambancin a lokacin rasuwa alaƙar ta yanke amma a lokacin bacci alaƙar bata yanke ba shi ya sa idan mutum ya yi bacci wani sai ya wuce ta can bai dawo ba to shi ne da ya yi baccin an yanke alaƙar ransa ne da gangan jikin so da kula ga wannan ran ba zai ƙara dawowa ba a wannan duniya billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar wannan zai zama cikin suratul an'am ko aya ta 60 zai zama so kaga Allah ta'ala ya ce shi ne wanda ya tawaffakum bin laili yake ɗaukar rayukanku yake sa ku rasu a dare kaga sai ya kira me baccin da muke sunansa rasuwa malamai sukan ce rasuwa ce karama Allahu ya tawaffal anfusi da mautiya zai zama wani sura kenan ya zama suratu zumar haka ne aya ta nawa aya ta 42 Allah ya maka albarka haka ne zai zama zumar aya ta 42 so da haka kaga ba'ada ma matana Allah ya dawo mana da ranmu bayan ya dauki rayuwar mu wa ilaihin nushur zuwa gare shi muke komawa Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sai ya dauki rayuwar mu akan imani wannan addu'a ana yin tan an farka a bacci baccin rana ne baccin dare ne ko abin da ya kama da haka ko baccin yammaci ne na yi bayani mai tsawo hadisan da suka ce baya halatta a yi bacci a wannan lokacin ba su inganta ba babu lokacin maimaitawa idan jikinka na bukatar hutawa kana iya hutawa shari'a ba ta hana ka ba Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbighfir li arama ya rika rera mana arama yadda ake rera mana karatun ƙur'anin nan mu ji daɗi wannan ma a rera ko yaya kun bi so ya karanta a haka ko a rera arama to kaji sun fada kuma ni ne lauyan su gashi kuma ka ganna gefen ka daman ba sai ya kai qur'ani ba amma a karanta shi yadda zai saukin haddacewa gare su go لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي رب اغفر لي لا إله إلا الله للي باب أبو مبوتا وادا gaskiya الله wahdahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulk dukkan mulki nasa ne wa lahul hamd dukkan yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma akan komai Allah ta'ala mai iko ne subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah sannan babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wallahu akbar lalle Allah mai girma ne wala haula babu dabara wala kuwata babu ƙarfi illa billah sai ga Allah al'ali musulunta suka shigo musulunci suna ma tafiya da manzon Allah wata rana sun saba a jahiliya suna bauta wa bishiyoyi da sauransu sai ke cewa manzon Allah to ya dace mu bauta wannan bishiya ta zatu anwat kamar yadda aka saba a jahiliya manzon Allah ya ce a innaha sunat wannan ai wani abu ka kirkira na saban Allah ka faɗa kamar yadda banu Isra'ila suka ga Musa iji Allah na ilahan kama lahum aliha sai annabi ya ce an shigo musulunci ba a shirka sai a haƙura a bauta Allah shi kadai to wannan sahabi ubadatu bin samit radiyallahu an shi ya rawaito wannan hadisi wannan addu'a tana da matukar muhimmancin an farka a bacci daga tana da manyan fa'idodi kamar guda uku in dai ka yi ta kana farka a bacci ka kiyaye kana da manyan fa'idodi tabbas guda uku in ka karanta ta don Allah ka san ma'anarta na farko manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce kana zuwa ƙarshen addu'an ka ce rabbi gifirli Allah ha gafarta min na farko ce gufira gufirala take Allah yake gafarta maka zunubanka in ka ce Allah ya gafarta mai ce gufira la an gafarta masa ya ce fa inda a idan a lokacin da ka farka a bacci yi addu'ar sai ka biyo bayanta da addu'a kamar du'a'ul haja wata buƙatar ka ta duniya sai ka gaya wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa istujibala take Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka fa'ida nawa biyu na uku ya ce idza kama fata wadda wa sallah idan mutum ya tashi a lokacin a dare ne sannan ya yi alwala ya yi sallah ƙubilat salatuhu Allah ta'ala ya karɓi sallarsa bi ma'ana an karɓi sallarsa kai kaga kawai a bacci fa farka amma dalilin albarkacin wannan addu'a ka samu gara sa manya-manya guda uku na farko ka ce rabbi gafirli Allah ya gafarta maka na biyu in kai addu'a manzon Allah ya ce an amsa maka na uku in ka miƙe kai alwala kai sallah ta ƙiyamun laili a dare to a gaya maka sallar ka Allah ya karba kawai wannan addu'a za ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi gifirli shikenan an gafarta maka in kai addu'a an amsa maka in ka tashi kai alwala kai sallah an karbi sallar ka insha Allah ta'ala wannan shine gara basa na karanta wannan addu'a shin jama'a barin tambaye ku don Allah wanda yake farka a bacci baya addu'an nan an ci da rabansa ko ba ci da rabansa ba an ci da rabansa wannan shine asalin raba ganima raba sabil da ake kai ba a raba da kai ba an gama da kai asalin sabil original kenan a gafarta maka a karbi addu'ar ka sannan kuma an kai sallah a karbi sallar ka don haka wannan addu'a mu rike ta matuka daga tana da muhimmanci Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li wannan addu'a ta uku a wannan babi shine alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun ɗauke aran ma bai mun biya ba ko to bismillah aran ma alladhi afani alhamdulillahi alladhi afani alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi alhamdulillahi alladhi afani fi ورد علي روحي ورد علي روحي وأذن لي بذكره wa adina li bi wannan hadisi riwaya ne na sahabi abu huraira radiyallahu an cewa idan mun farka a bacci sai mu ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda radda alayya ruhi ya dawo mini da raina kaga ke ne yake kara tabbatar maka ran nan an cire sai dai kawai ba a yi disconnecting dinsa daga gangan jiki ba amma an riga an cire shi alhamdulillahi ladhi afani fi jasadi na gode wa Allah da ya bani lafiya a jikina shine na farko alhamdulillahi ladhi afani fi jasadi sannan wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikri alhamdulillahi ladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li na gode wa Allah ta'ala da ya bani lafiya a jikina ya dawo mun da raina shine muhallin shahid ya dawo mun da raina kaga kenan da an fitar da ran a jikin sai dai ba a yanke alakarsa da gangan jiki ba na uku wa azina li sannan ya mini izini ya min umarni, ya kwadaitar da ni da ambatansa. kaga kenan wanda ya farka a bacci ma yana gode wa Allah saboda wani daga baccin yake wucewa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan hadithi ya cikin sahih na imam at turmizi rahmatullahi alai a littafi na uku namba na 144 insha Allah ta'ala wannan su ne addu'o'i guda uku sai na hudu kuma ayoyin qur'ani ake karantawa in an farka a cikin bacci a dare gabanin a miƙe a kan gado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 bukatan aran ba ya karanta mu biya <laughs> na ah, waɗannan ayoyi ne daga ayata 190 zuwa ayata 200 a cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani amma in an fara irgensu daga sama ba daga ƙasa ba sura ta uku kenan daga fatiha sai bakara sai ali imrana so da haka daga aya ta 190 zuwa aya ta 200 ya zama ayoyi nawa akan ce goma har a hadisi akwai inda ya ka goma ma in muka kirga za mu ga guda goma sha ɗaya ne insha Allahu ta'ala kawai in an kira goma ana kiran irge ne na goma goma saboda laraba na da wannan tsarin irgen abu 22 sai ka ce 20 kamar nan ka duba arba'una hadith ai ba asali hadisi arba'in ba ne sun bi guda arba'in amma sai ce arba'una hadis so akwai kirge da ake na gomai goma ashirin talatin to a wannan kirgen ne sai a ce goma amma in ka kirga sun kai guda goma sha ɗaya dalilin wannan kuma hadisi ne riwaya na abdullahi ibn Abbas radiyallahu an wanda ya tafi gidan ummansa da ake kira da maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadithi muttafaqun alaihi ya zo yana cikin sahihu muslim littafin farko hadithi na 530 ya je wajenta don ya kwane yana yaro karami sai sa'a cewa ranar manzon Allah sallallahu yana cikin ɗakinta ya ce da dare yayi ina yaro sai na kwanta a bakin filo haka fiyayyen halitta shi sai zo ya kwanta a kan wannan filon da nake kwance ina ta kula da me yake ina yaro karami ya ce ya yi bacci can sai farka a dare yana farka sai ji ya fara inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab wannan aya ta 190 a cikin suratu ali imrana har ya je aya ta 200 daidai kuma aya ta karshe ya ayu ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun da ya karanta ya ce sai ya mutsuke sai ya mutsuke sa. ya tashi sai ya tafi zuwa ga ruwan alwala ya samu buta ya alwala da ruwa sai kuma ya zo shi ya fara sallar nafila ya yi raka'a biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama can sai ya ƙara yin biyu ya sallama sai ya yi ɗaya raka'a goma sha uku ya yi na sha magana akan yadda ake fassaran inda yake raka'a sha da kuma goma sha uku a nan wurin ba bukatar sai na maimaita ya ce har na zo zan bi shi sallah da na zo zan bi shi sallah sai na tsaya a sa na hagu sai kamo ni sai dada ni sa na dama saboda mai saboda in mutane biyu za su yi sallah maza shi liman yakan saka mamu a ɓangarensa na ina ne a ɓangaren dama ya ce ni da sai in tafi can ɓangaren sai dawo da ni ɗaya ɓangaren to sai ce sai da yana farkawa a bacci sai karanta waɗannan ayoyi din to shi sa a ka'ida ta sunna idan ka farka a bacci ka karanta waccan addu'a ta farko da muka yi alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ka zo ka karanta addu'a ta biyu da muka yi la ilaha illallah wa da la sharika la har zuwa rabbi gifirli ka karanta da uku alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikri sai ka karanta ayoyin nan amma in ma baka samu daga cikin manyan sakonnin da ayoyin ke karantar da mu na farko shine kana farka a bacci ka tunatar da kanka ka wa'astu da waɗannan ababe kamar haka na farko halittun Allah halittun da ke cikin sammai da ƙasai juyawan dare da rana na biyu ka tunatar da kanka bayan Allah na kware suna ambaton Allah a cikin kowane hali suka samu kansu na uku ka tunatar da kanka cewa akwai wuta waɗanda Allah ya kai su wuta sun shiga uku sun lalace na hudu kuma ka tuna wa kanka Allah ya turo maka annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka bi shi ka kubuta mafhum tayyib idan baka bi shi ba kuma ka tabe na biyar kuma ka tabbatar da cewa kai ka amsa kiran wannan annabi din na shida ka tunatar da kanka cewa in an je filin kiyama karta san karne wanda ya alheri ya samu alheri wanda ya suka sharri to sai ya girbi mai. sai ya girbi sharri na bakwai ka kuma gane cewa dukkan kokari da aka yi don taimakon addinin Allah baya tafiya a banza na takwas ka tuna cewa kuma Allah iya da aljanna ga wanda suka yi wa addininsa hidima na tara kuma ka gane cewa fa duk wanda ya sabi Allah duk ni'imar da yake ciki a duniya ba abin sha'awa ba ne saboda me saboda riba ita ce ribar lahira in kwa ba haka ba to ya zama ribar duniya da lahira amma ba za ka kuma yaudaru da ribar duniya akan ribar lahira ba ribar lahira ita ce riba sai na goma kuma dukkan jin daɗin duniya takaitacce ne in an kwatanta shi da rayuwa ta lahira sannan na goma sha ɗaya ka tunatar da kanka cewa waɗanda suka nemi yaddar Allah Allah yana yadda da su kuma yana ba su aljanna sannan na goma sha biyu ka tuna wa kanka akwai jama'ar da aka turo musu annabi musa da isa wasu daga ciki sun yi imani sun bi allah su ma da suka bi allah allah zai ba su wannan sakamakon wanda suka juya allah baya kuma iya musu tanadin azaba allah ya kare mu daga wannan na goma sha uku ka tuna wa kanka a cikin ayoyi din cewa wanda ya fifita duniya akan lahira to ya sai da aljannasa ne don ya nemi ya nemi wuta sai na ƙarshe kuma ka tuna wa kanka wanda suka yi imani da Allah suka yi haƙuri suka yi juriya suka yi takawa sannan suka yi ribatsi a wurin Allah su ne masu samun babban rabo wannan a dunkula su ne darussan da ayo ke karantar da mu ba kawai mu karanta fur haka ba a'a kana biya su kana bin ma'anarsu kuma kana tunatar da kanka wato daga farkawanka a bacci gabanin kowa ya maka wa'azi shine kai wa kanka wa'azi wannan shine yi wa kai wa'azi mafhum tayyib aran ma babu laifi ka ban ayat ɗaya bayan ɗaya zan muku nan tarjama ne don musamman ma'anar idan mun zo muna karantawa ba tafsiri ba zan ba da tarjama ne ka bani ɗaya bayan ɗaya karya mun yawa aran ma aran ma ha ba aran ma an ka ban duka ka hadan da aiki bismillah ai eh, aya ɗaya sai ka yi ɗaya sai na fassara sai kai ta biyu ayatin li ulil albab inna lalle bakwai waktilafin laili wa nahar da juyawan dare da rana yanzu da shigowar mu masallacin na akwai burbuɗin rana yanzu in mun fita bayan isha sai mu ga kuma dare ne sannan daren yana tafiya rana ta zo rana ta tafi dare ya zo ba ka gaza lokacin da ake yayewa ko lokacin da ake rufe ranar wannan fa wa'azi ne ba ka ganin lokacin da mala'iku ke zuwa suna yayewa ko suna rufewa sannan saman nan halittar ta babu wani tsarnu da ya rike sama ga ta nan tana tsaye babu inda wani dan Najeriya ya je yawo a duniya ya ce ya ga wasu filar su rike sama yanzu duba masallacin nan yana da fa katanga guda hudu amma duk da aka san da aka da tsarnu guda takwas saboda me saboda nan sama yayi wa tsakiyar nauyi bayan faga katangar bata isa ba sai an kara tsarnu amma ita saman nan tunda aka haife ka kake ganin ta ko baka taba ganin tsarruwa ko ta faduwa ba ba ran da aka ce ta fado ko a wani gari a ce ta rikito kai in ba Allah buwa isa yi wannan shi yasa Allah ya ce la ayatin wannan ayoyi ne wallahi liulil albab ga masu zurfin hankali masu tunani kai ka san wannan halittan ba wasa ba ne? kuma ka san akwai wanda ya halicci mai da kasai ba dama su halicci kansu wani ne ya yi su wannan din shine Allah subhanahu wata'ala na'am الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى allazina waɗannan masu ambaton Allah waɗanda suke Allah ya ce ulul albab din nan su wannan ulul albab din su ne allazina waɗanda ya zukuruna Allah suke ambaton Allah kiyaman suna tsaye ko a sallah ko suna tafiya kasuwa ko addu'an shiga masallaci duka kiyaman ne wa qu'udan ko kuma suna zaune addu'ar da ake ko lokacin cin abinci ko abin da ya kama da haka wa ala junubihim sannan suna ambaton Allah akan sansannin su na kwanciya misali kaman bangaren su na dama ko akan gadon bayan su misali hatta a kwance suna ambaton Allah shine wa ala junubihim sannan wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh suna kuma tunani a cikin halittar sammai da kasai suna cewa rabbana ya mahalicinmu ma khalaqta hadha batila wallahi baka halicci wannan dan wasa ba kai ka san halittar sama da kasai ba wai an yi ne kawai don kwallon kafa ba ba an yi don kiɗa ba ne kai ka san akwai hikima daga nan sama daga cikin sky allah yake ba mu ruwa daga ƙasar nan muke shuka mu ci abinci ƙasar muke ɗauka a gina gida a shiga a cikinta ƙasar nan ake bunna ɗan adam kuma daga cikinta aka halicce shi ma halakta hada batila subhanaka tsarki ya tabbata gare ka rabbana ya mu. وكنا عذاب النار ككاري مدق عذاب الوتا نعم ربنا إنك من ربنا يا مهل تشمو إنك للي كيمن تدخل النار وانده هركش قد شيوتا ya saba maka ya kafurce maka ya je wuta a akhzaita hakika yi disgracing ɗinsa ka kunyatar da shi bi ma'ana babu walaƙanci a lahira da ya kai a jefi filin kiyama mutum ya je wuta an gama walaƙanta shi Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta ni dai na sha gaya muku a lahira in Allah ya bani dama wallahi ko kallon wuta ba zan je ba kallo ba ai ana cewa yan aljanna na iya kallon yan wuta ko to ni wannan bangaren na ma yafe ba sai na gani ba kai ma yafe ko yawwa in muka samu aljanna mutum yana can ciki alhamdulillah Allah Allah ka ba mu Allah ka ba mu wa ma zalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka bi ma'ana duk wanda ya shiga wuta babu mai iya zuwa ya kubutar da shi babu wani supreme court ko wani court of appeal da zaka ka yi appealing judgment din Allah is final babu wani wanda ka isa kai kara wurinsa da iyayenka da iyalanka da mai gidanka da kaza da kaza ba mai kwatan ka ranar kowa ta kansa yake ji Allah shi samu wanye lafiya na'am ربنا إننا سمعنا rabbana ya mahalicinmu innana lalle mu sami'ina mun ji munadiyan mai kira yunadi lil imani iya gayyatar mutane su yi imani da Allah sai muka ce me an aminu bi rabbikum ku yi imani da mahalicinku fa amanna sai muka yi imani waye zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir sayi atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar Sannan a ɗauki rayuwarmu a haɗa mu da mutane masu nagarta idan mun bar duniya. Mai ma'ana aljanna ke rana'a. Ƙoƙarawa ati na gawa ya mahaliccin wa'atina ma wa'attana ala rusulika ka ba mu abin da ka mana alkawari a harsunan manzanninka shine ala rusulika abin da ka mana alkawari ta bangaren manzanni da cewa duk wanda ya bi ka zai shiga aljanna ya Allah ka ba mu wala tuhzina yawmal qiyama Allah karka kunyanta da mu karka walakantar da mu ranar tashin kiyama innaka lalle kai la tukhliful mi'ad baka saba alkawari Allah duk abin da kai alkawari a harsunan manzanni ga wanda ya bi ka zaka bashi ya Allah ka ba mu na'am fastajaba lahum rabbuhum anni la لنكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار fastajaba lahum rabbuhum sai mahalicinsu Allah ya amsa musu addu'ansu anni lalle ne la'udi'u amala amilin minkum min zakarin au'unsa. da cewa ba zan tauye aikin mai aiki a cikinku ba namiji ne ko mace kun min ba'adin sashinku sashinku daga sashi ne maza da mata duka halittu ne na Allah subhanahu fallazi na hajaru lalle ne wanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa udu fi sabili aka cutar da su a tafarki na wa qatalu suka yi gwagwarmaya wa kutilu har aka kashe wasu a cikinsu su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ya ce zan kankare musu kurakuransu wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da su cikin ƙorama na aljanna da ke gudana thawaban min indillah sakamako daga wurin Allah wallahu indahu husnu thawab a wurin Allah ake samun kyakkyawan sakamako Allah ya ba mu kyakkyawan sakamako na'am la yawmannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad la yaghurrannaka kada ya burge ka kada ya baka sha'awa taqallubal ladina kafaru fil bilad la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru taqallubul ladina kafaru kada ya burge ka shine fa'ili din anan kada ya burge kai ne maf'ulin bihi kar ka taba yadda wata ni'ima da Allah ya wa wani wanda ya kafirce masa ya burge ka mai imani yakan zama ya yi kwaɗayin abin da aka ba wani mai imani irinsa ne idan aran ma yana karanta ƙur'ani kai sha'awa wannan daidai kai ya burge ka daidai kai kai sha'awar ka zama shi daidai ne amma duk wata ni'imar da Allah ya ba wanda ya kafirce masa kada ya burge ka ko yaya aka yi motar hawa ne jirgi ne gida ne tufafi ya saka wani matsayi Allah ya bashi Allah ya ce kada ya burge ka la ya ghurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad duk yadda suke jujjuyawa a gari Allah ya ce kada ya burge ka me dalili mata'un Allah ya ce mata'un qalil jin daɗi ne ɗan kaɗan a cikin hadisai da dama wanda na sha ambato a nan ba lokaci saboda kuncin lokaci kawai ishara zan yi gare su fiyayyen halitta ya ce wanda ya fi kowa jin daɗin duniya in aka ɗauke shi a lahira ya saba wa Allah aka shigar da shi wuta kawai aka juya shi na ɗan sakan ɗaya sai a ce mar yayi duniya ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi bai taɓa jin daɗi a duniya ba wallahi azim azabar wuta na sakan ɗaya na mantar da duk ni'imar duniya da aka ji in an shekara dubu a ciki ana jin daɗin wallahi sakan ɗaya na wuta zai mantar da duk ni'imar duniya shi sa Allah yake cewa me yake cewa mata'un qalil kawai jin daɗi ne ɗan kaɗan mata'un kuma sai Allah ya kira shi da kalmar mata ba lokaci amma asalin kalmar mata a ƙa'idar larabci standard shine tsumma ba irin part na yanzu ba tsumma da mata ke kunzugo da shi a lokacin da suke larura na mata irin na da akwai wanda ya ji ana tafsirin ƙur'ani ba larabin kawai sai ya ji ana mata'un sai a ce jin daɗi kuma allah ya ga duniya Allah yake kira da cewa jin daɗi kadan sai ya ce shi yana so ya san asalin ma'anan kalmar mata to a ka'idar larabcin kana so ka ji fus'a standard arabic a da to a ƙauye take sai ya tafi ƙauye yana zuwa ƙauye sai ya ga wata karya ta gudu da abu a bakin da sai yarinya ta bi ta bayan ta da uwar ke tambaye ta me faru sai ta ce kariya ce ta dauki almata ta gudu da shi sai ce to abin da ya kashi kenan ya koya sai ya bi karyar. har lokacin da ta yadda abin da ke bakinsa sai samu ashe tsunkun zugu ne na larura na iyaye mata da da ake da shi gabanin ma to wannan shine Allah yake kiran duniya da shi shine mata din shi din ma aka ce wai dan kadan shi ma ba da yawa aka bayar ba duk duniyar an kwatanta ta da kunzugon al'ada na iyaye mata shi din ma dan kadan ba mai yawa ba ba hmm. thumma ma'awahum jahannam daga ƙarshe Allah ya ce su wuta ne wa bi isal mihad al'amari ya lalace a ce wajen hutun mutum masaukinsa wuta Allah ya kare mu na'am lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum jannat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu ayoyin bayan Allah ya kira makomar 'yan wuta a wannan ko masu takawa Allah ya samu a ciki ya ce lakinin ladinar takawa amma waɗanda suka yi takawa gawa rabbahum ga mahalicinsu lahum suna da jannatun tajri min anharu khalidina fiha za a ba su aljanna korama kara kala kala a cikin aljanna wanda ke gudana a cikin aljanna din shine jirimin ta tahtihal anharu kuma khalidina fiha za su dawwama a ciki nuzulan min indillah masauki ne daga wurin Allah wa ma inda Allahi khairun lil abrar abinda ke wurin Allah shi yafi ga mutane masu nagarta ni da ku Allah ya samu a cikin suna wa inna min ahli wa min ahalil kitabi lalle daga cikin ma'abota littafi al-yahudu wan nasara lamai yi yu'minu billahi a cikinsu wallahi akwai mai imani ga Allah wa inna min ahalil kitabi lalle ne daga cikin ma'abota littafi lamai yi yu'minu billahi wallahi akwai mai imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abun da aka saukar zuwa gare ku wa ma unzila ilaihim da abun da aka saukar zuwa gare su sun yi imani da attaura da linjila qur'ani yazo suka yi imani da shi Allah ya ce akwai su kaman wa kaman najashi sarkin habasha fa inna fiha malikun adil habasha shine ethiopia kasa ce asali musulmai sun fiye ba amma ko a wannan kwanakin suna cikin halin jarraba marar daɗi muna roƙon Allah ta'ala ya ba su mafita Allah ya ba su mafita irin najashi irin salmanul farisi irin wa irin su abdullahi ibn salam duka waɗannan suna cikin ahalul kitab sun yi imani da Allah kula ga wannan kuma ƙur'ani ya yabe su wannan shine adalcin addinin musulunci so da haka da da aka saukar gare ku khashi'ina lillah su da masu jin tsoron Allah da ilimi la yashtaruna bi ayatin lahi thamanan qalila ba sa sai da ayoyin Allah saboda wani ni'imar duniya yar kadan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim masu wannan siffa suna da ladan su a wurin mahalicin su inna Allah lalle Allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe yanzu masana sun ce adadin waɗanda aka halitta a duniya ɗan adam ya kai mutum biliyan 109 biliyan 109 yanzu a duniya dukkaninmu biliyan 8 ne ashe a mu zo mutum biliyan 101 sun rasu duk duniyan nan Allah zai tashi ranar kiyama ya mana hisabi duk duniyar one after the other yan wuta su je wuta yan aljanna su je aljanna har ma dan aljanna ya lula baccin rana kuma an gama hisabin duk duniya la ilaha illallah wani abu sai Allah shi yasa yace sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne cikin takaitaccen lokaci an yi an gama kowa ya san masaukinsa Allah ka sa muna cikin aljanna mu shiga ran farko mu yi kailula arama kai tilawa za ka yi ko kailulan ne a lula zai gaji arama <laughs> mun daga ku aramomi za ku zana ku da mana tilawan qur'ani muna lula ya ji awa ah, ne <laughs> ta bismillah <laughs> ya ayyuhal ladina ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri isbiru ala ta'atillah wa ala aqdarillah ku yi haƙuri wajen bin Allah duk wahalansa ku ci gaba da yi ku yi haƙuri cikin abin da Allah zai jarabe ku duk sa ku yi haƙuri ku rike ku wasabiru kuma ku haƙurtar da kanku ku haƙurtar da kanku me an maharimillah daga dukkan abin da Allah ya haramta muku duk sabon Allah yadda yake burge wani kada ya burge ka wa rabitu ku yi ribatish shine jiran gida lokacin da za a kawo muku hari ko kuma intizaru sala da sala shi ma ribati ne jiran sallah bayan sallah wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah la'allakum la'alla ne a nan wurin tabbas tuflihuna za ku rabauta ni da ku Allah ya samu a cikin mutane masu rabautuwa wannan shine babi na farko sai mu kiyaye waɗannan addu'o'i ayoyin mu haddace gabanin sati mai zuwa in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu tashi akan babi na biyu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 ya ɗauki rayuwarmu kuma akan imani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh